سيرة المختار نور كيف لو يدرون سطرا لو دروا من أنت يوما لست زادوا منك عطرا أنت في الأضلاع حي لم تمت والناس تترى حبك الوردي يسري في حنايا النفس نهرا سيرة المختار نور فلو يدرون سطرا لو دروا من أنت يوما لست زادوا منك عطرا قطرة منك فيوض تستحق العمر شكرا يا رسول الله نحري دون نحرك أنت أحرى أنت في الأرض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 والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اكتفى أثرهم ومن اكتفى أثرهم واقتدى بهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة ما سكلم ودى da أديدي ون اللوكتي أديدي ون lokaci a daidai wannan wata mai albarka watan ramadan a kuma daidai wannan lokaci wanda muke gabatar da wannan shiri namu mai taken madubin rayuwa shiri ne kamar yadda muka gabatar wanda muke ɗauko abubuwa daban-daban gaba-gaba na rayuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin su zama mana madubi a rayuwanmu domin mu samu tsira a yau rayuwanmu ta duniya da kuma gobe kiyama idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne akan wannan maudu'i da muka fara tattauna shi a jiya taken maudu'in mu na jiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na malami idan kuma ba manta ba baƙonmu na jiyan dai har wa yau shine baƙonmu na yau shine malam aliyu muhammad thani malam har wa yau dai da ni da masu kallo da saurare muna sake maka barka da kasantuwa da mu a cikin wannan shiri namu. muna muku barka da zuwa. uh, masu kallo da saurare idan ba ku manta ba a jiya mun taho tiryan tiryan a wannan maudu'i namu na annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na malami malam yana ta mana bayani ya koro bayani har ya kai daidai gaban da ya ta bayani akan salo-salo na annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin karantarwa ya kuma tsaya ne a gaban da ya yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da salo na tausasawa da tausayawa da sauƙaƙawa a wurin karantar da al'umma to a yau ɗin ma zan ba malam dama ne domin ya ci gaba mana daga daidai inda muka tsaya ɗin ajiya malam bismillah eh, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka jama'a masu kallon mu cikin wannan shiri muna yi muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum wa rahmatullahi barakatu. muna maraba da ku a cikin ci gaban wannan shiri wanda muka faro shi tun jiya muna fatan allah maɗaukin sarki ya samu dace cikin dukkan abin da za mu tattauna Eh, <clears throat> kamar yadda eh, malam abubakar ya yi gabatarwa ko hmm. ya yi matashiya akan inda muka tsaya jiya eh, idan ba a manta ba lallai jiya muna magana ne akan tausasawa da salo salon annabi sallallahu alaihi wasallam wajen karantarwa ta yadda yake amfani da uslubi wato salo kenan hmm. na tausasawa da kuma rangwantawa mm. da bi a hankali eh, wanda ajiyan in ba a manta ba mun fara kawo misalai akan haka mm. eh, inda muka kawo misalin hadithin mu'awiyatu bin al-hakam radiyallahu an wanda ya zo suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji wani ya yi atishawa kawai shi ko sai ya yi masa addu'a mm. da ake yi ya ce yarhamukallah eh. to wannan nan da nan mutane suka ji ya zo da sabon abu aka zuro masa idanu ana abina to nan ma kuma sai ya kara yin wata magana eh. shine kuma sai <laughs> mutane suna ta bubbuga cinyoyi suna kokarin abina yawa to dai nan da nan <gasps> aka dan samu dan wannan abinan din a cikin sallah din to kaga la'alla inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin hali ne ma'ana eh. halinsa yana da kaushi to da me za a yi zaton zai biyo mm, baya in an yawa to ka gani a fitar da shi yawa a fitar da shi masa ya masa fada dan me eh, yasa ko sa in agaji in a yanzu ne yawa eh, a ce in agaji su fita da shi <laughs> agaji to a dauki mataki yawa to mm. lalle sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa haka ba sallallahu alaihi wasallam yawa sai yi masa karantarwa mai kyau mm. yake cewa sallah ne sallah kuma abin da ake a cikinta kawai karatun alkur'ani ne da kabbara da tasbihi hmm. bai kamata a yi wani abu na maganganun mutane a ciki ba sai ke ba da labarin cewa abin mamaki maza Allah salam bai masa tsawa ba bai dake shi ba hmm. balle ma duka wanda bai masa eh. tsawa balle ba duka ya ce ko bai zage shi ba bari a je na biyu yawa to don haka wannan lalle kyakkyawan misali ne mm. wanda har yake faɗin wannan kalmar da mun daɗe jiya ko jiya mun ta maimaita ta ko inda yake cewa mara aitu e, mu'alliman eh. qablahu wala ba'dahu ko ahsana ta'aliman minhu mana shi bai ga malami hmm. irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to sa'an nan akwai sa da ya hmm. faru da shi ma wani balaraben ƙauye da ya zo shi shi kuma abin da ya faru da shi shi fitsari ma yayi a masallaci wanda shi ma ka ga mu duba girman eh, girman mutum ya zo ya fitsari a masallaci yawa ko da yaro ne ma yanzu a ce yaro ya zo ya eh. fitsari a masallaci ai ga za a ta masallaci zai dau abin mm. zafi kaza kaza wannan dan gidan waye wani yaro ne mara su eh, kaza kaza a za a yi ta abin balle babban mutum ma'ana da gangan ya zo ya yawa ya kenan kaza kaza ai wannan wulakanci ne cin mutunci ne da sauransu ko to don haka irin wannan shi wannan wani sahabi ne da ya zo wajen annabi a arabi ne wato balaraben ƙauye ne ya zo ya samu ya zo masallaci ya zo samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kawai shi kenan fitsari ya matsa shi kawai sai ya tsuguna a gefen masallaci kawai sai ya fara yin fitsari mm. shi kenan nan da nan sahabbai su ya tashi fitsari a masallaci mm. kaga ai abu ne mai abinan suka taso masa kai kaza kaza shikenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai yake cewa ku kyale shi hmm. kada ku yanke masa fitsarinsa na'am ku kyale shi ya hana su shikenan sai da ya gama fitsarinsa kam gaba daya hmm. sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi sai yake masa bayani sai yake cewa ai waɗannan masallatai hmm. wato ɗakin Allah ko ɗakunan Allah ne eh. bai ka babu wani abu da ya kamata a yi musu irin na wa'annan kazanta din mana irin fitsari eh. da makamancin da irin bayan abubuwan irin su abubuwa na kazanta ba a yi a masallaci mai bayanin cikin tausasawa kwarai kuwa ha hmm. gani yake ce masa ai masallaci bai kamata a yi fitsari a hmm. ciki ba bai kamata a yi wani abun kazanta a cikinsa ba saboda mi wuri ne da aka tanade su don ambaton Allah hmm. da sallah da karatun alkur'ani cikin sauƙi cikin tausasa manzon Allah mm. sallallahu alaihi wasallam masa wannan bayani kwarai da gaske to abin sai ya kayatar da shi ya bashi eh. mamaki ya bashi mamaki mm. kai karshe kawai sai mutumi sai ya koma ya je yana addu'a mm. yana addu'a yana cewa ya Allah eh. Allahumma rahamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahadan <laughs> ma'ana saboda ganin yadda ya ga tausasawa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je yake addu'an cewa ya Allah ya Allah ka yi mini rahama da ni da Muhammadu kar ka yi mu kowa eh. bayan mu biyu da kar ka yi mu kowa rahama to ka duba to anan kaga ka duba matakan da aka biyo ka duba abin da ya zo eh. kuma ka duba yadda manzo Allah matakin da manzo Allah ya dauka ya hana a tsawatar masa ka gani eh. sa'an nan ko bayan ya gama manzo Allah ya zo karantar da shi cikin lumana cikin sauƙaƙawa cikin tausasawa mm. ka gani sai ya karantar da shi to shine shi ma sai ya yi wannan sakamakon ya yi wannan addu'a <laughs> din eh. to amma duk da haka kuma duk manzala sallam da yake a eh. matsayinsa na muallim ne malami ne eh. bai gushe ba kuma duk har yanzu ya ga wani kuskure kuma duk ga wani kuskure yawa kuma duk wani karatu har yanzu ashe da saura kuma duk ga nan wani wajen yin wani karatun kuma duk mm. to anan shine sai yake ce masa to ai ya kai bawan Allah ka tsuke abu mai fadi. hajjarta wasi abin na da faɗi eh rahmar Allah ko Eh. rahmatullahi wasi'a ko inna rahmatullahi eh. wasi'a rahamar Allah madaukakin sarki wasi'at kulli shay hmm. ko Allah ba mu labarin cewa yawa Allah madaukakin sarki ba mu labarin cewa rahamarsa ta ta mamaye kowa da komai hmm. ko ba shine ma'anar sunan Allah na Ar-Rahman ba yadda malamai suke fassara cewa Ar-Rahman sunan Allah ne hmm. ma'ana Allah madaukakin sarki mai rahma ne rahma mai fadi ma'ana shine wanda zaka ga sun zo suna bayani malamai sai su ce rahamar da hatta shafi hatta kafirai wanda ba don wannan rahamar Allah mm. din ba to da kafiri ba zai sha ruwa ba to don haka Allah maɗaukin sarki mai rahama ne hmm. yana da wannan siffa din kuma sunansa ne ar-rahman mm. to shine manzo Allah sallallahu yake karantar da shi fadin rahmar Allah cewa to ai hajjarta wasi'an mm. ka tsoke abin da yake da fadi ko Allah madauki sarki ya bar labarin cewa rahmar tana da fadin gaske mm. duk rayuwar da muke yi yanzu a duniya duk na rayuwa ne cikin rahmar Allah madaukakin sarki to don haka to kaga anan sai manzo Allah sallallahu sai sake karantar da shi ya koyar da shi to don haka anan manzo Allah sallallahu kuma sai bayan wancan darasi ko eh. ilmantarwa da ya yi masa habbai kuma sai sake fitar da wani karatun na musamman inda yake ce mm. musu inna ma bu'ithtum cikin muyassarin duk a eh. cikin hadifin ne inna ma bu'ithtum muyassarin mm. walam tub'asu mu'assarin mm. ko mu'assirin ko shine sai maza Allah ya musu umarni cewa cewa subbu hmm. alaihi sijillan min ma'in na'am aka magance yau aka magance matsalan sai eh. manzo Allah kuma yake koya musu a lokacin ke ladabtar da sahabbai yake koya eh. musu yake horar da su na'am ko hmm. yake horar da su cewa me ku fa wato manzo Allah sallallahu Allah ya aiko shi a matsayin mai rangwame hmm. kuma da kuke tare da shi wato sahabban manzon Allah sallallahu da Allah ya zabo ku a cikin eh. halitta gaba daya ya zabo ku ya haɗa ku da mm. manzan Allah za ku rayu tare da shi don ku mm. taimaka masa wajen isar da sakon mm. Allah to ku sani fa kuma ana buƙatan ku zama muyassiri lafazin shi ma kai su su ma an aiko su ne inna mabu'istu ko eh. wai minene inna mai ce inna mabu'istun muyassirina eh, ko ma'ana an aiko ku ne kuma fa a matsayin muyassirina masu saukakawa kaga anan kamar da ka faɗa hmm. kamar su ɗin ma an abin to hmm. saboda mi ai saboda su ansar ne eh. masu taimakon manzan Allah ne sallallahu alaihi wajen isar da sakon Allah wajen isar da wannan manzanci din hmm. ko ai da su dukkan sabon manzan Allah ansar ne ko da su al muhajirun da su eh. al ansar dukkan su ansar ne aiki yawa wajen aiki eh. wajen taimakon tun da daman ansar wancan eh. na su sahabban madina mutanen garin madina eh. kamar wani suna ne na musamman suna da wata sifa ne na musamman na ba da bakunci ko kuma daukan bakunci yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma sauran sahabbai muhajirin din to shi yasa suka samu wancan suna din hmm. to amma duk da haka hmm. kamar yadda wato wanda daga cikin malamai in ba na manta shakal islam ibn taymiya ke karra cewa hmm. ai su ma suma ma almuhajirun din al'ansar hmm. din ne suma al'ansar ne saboda eh, sun taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake bukatan taimako yanzu ka duba yadda suka kasance tare da shi a makka eh, ka gani da rayuwarsu suka bar yau kuma biyo shi da suka yi suka eh, hijira suka zo garin madina ka ganin ma duk kaga sun zo ne don mai taimakon manzan Allah da taimakon addinin Allah mm. ko da kuma ta yashi wajen isar da wannan sako din mm, to shine ma'anin wannan din mm. sai ya ce walam tub'afu ko yau mu'assirin ba to ba aiko ku a matsayin masu tsanantawa ba kar ku tsananta tsanani da wuce iyaka al'amura ka gani wato ita dai al'umma annabi ta kasance a koda yaushe tsaka tsakiya ce ba su wuce gona da ita komai eh, kwarai kuwa sannan kuma ba su da babu kuma sakaci eh. yawwa to kaga daman wannan sifa hmm. ce wacce ta wannan al'umma kaga ai ko a hadisin malam eh, za ka ga cewa ai annabi ya magance matsalan sosai ma kwarai ba tare da sakaci ba kuma ba tare da wuce gona wuce gona da iri ba ba a yi tsanani ba kuma ba a yi babu babu sakaci to don haka kaga malam kenan eh, ah, shi wannan hadisin eh, wani darasi ne mai yawa a eh, cikin shi bacin abin da ya shafi mm. matsala ta kihu na maganar tsarkin najasa akwai abin da ya shafi magance matsala na mutane rikici tsakanin mutane misali akwai kuma koyar da yadda ya kamata a tafiyar da da karantarwa da sauransu to kaga malam za mu dan iya karo kuma eh, har wayo abin da ke cin hadisi eh, abin da ya shafi magance matsaloli da muke za ka ga ana ta eh, kuka akan abin da ya hmm. shafi tarbiyya ya mutum ne dan shi hmm. ya samu hmm. lalacewar tarbiyya ko dai daga waje dauko ko abokai ko abin nan to amma kuma ko dai kaga an yi sakaci an bai yaron yana ta al'amari ko kuma a wuce gona da iri duka mm. kora daga gida mm. da sauran ire-irensu to kaga hadisin nan magani ne kuma darasin namu mm, shine madubin rayuwa za mu karanta mu ɗauko rayuwar annabi musa ya zamanto ƙwarai kuwa lallai ƙarin bayani akan wannan wannan nukta da ka ambata na tarbiyya wato kamar yadda muka sani ne malaman tarbiyya suna kasa rayuwar mutum zuwa kashi daban-daban daga ciki akwai lokacin yarinda da kuma lokacin tashi da kuma lokacin girma eh. to musamman malaman tarbiyya suke bayanin cewa mm. lokacin da mutum ya fi wahala mm. ma'ana masu tarbiyyan mutum eh. suka fi shan wahala tarbiyya sawa'un masu tarbiyya a gida iyaye kenan eh. ko kuma masu tarbiyya a makaranta malamai kenan shine lokacin da mutum yake halin tashi suna kaddara shi kamar su ce kamar daga shekara sha biyu ko sha ɗaya ko sha biyu eh. zuwa wajen shekara sha takwas ƙuruciya kenan ma eh ƙuruciya eh. lokacin kamar za a ce lokacin yaro yana tashi matashi na'am yawa za ga zuwa wajen shekara sha takwas za mu a wurin ana cewa tashan balaga yau tashan balaga lokacin yaro ke jin ya fara fahimtar abubuwa to wannan lokacin shine lokaci mai hatsari na'am ga ga wanda ake ga mai tarbiyya da wanda yake tarbiyya mm. don saboda abin da suke faɗi shine wato a lokacin yaro yana ji da karfin jiki hmm. a jikinsa yana jin akwai ƙari na karfi yana jin karfi shi eh. fa yanzu zai iya daukan kaza zai iya kaza sa'annan kuma hmm. zai ga fadin faɗa ne ma zai iya zai iya hmm. zai iya fada fa zai iya karo wani yanci kuma da yake ji a ran shi cewa fa ya fara samun yanci ne na tunani yawo sosai ma da sauransu na tunani to eh. don haka sai wannan sai yake wannan wato a wannan zamu fahimci abin da ka ambata cewa kaga su masu tarbiyya mm. sawa'un malamai ne a makaranta eh. da kuma iyaye a gida wato su zama za su bi da mm. wato waɗanda suke tarbiyyantarwa musamman waɗanda suke cikin irin waɗannan shekaru lokaci na ƙuruciya yawwa daga shekara sha biyu ko eh. sha ɗaya ma har zuwa shekara sha takwas ɗin lokacin da mutum zai yawwa lokacin da mutum zai shiga mataki na ya fara eh, shiga matakin girma mm. to a lokacin yana da kyau a rinka bin wato matasa ko waɗanda ake tarbiyyansu sawa'un a gida ko a makaranta mm. cikin arrifk tausasawa Eh. da biyarwa a hankali eh. a bi da mutum a hankali kuma ba tare da sakaci ba Yawwa da laluma ba tare da eh. sakaci ba shine ai kamar ai zamu zamu tafi ne a bisa wannan hadisi din tunda kamar yadda muka karrara muka tabbatar cewa hadisin annabi sallallahu yi maganin matsalar ba tare da sakaci ba ba tare da kuma wuce ba. don haka waɗanda suke cikin wannan shekaru din mm. kamata yi a rinka mu'amalantansu da tausasawa mm. kar misali daga yaro ya yi laifi mm. musamman irin wannan shekaru kawai ka zo ka dira a kansa mm. kana masa fada kana masa fada eh. ko kuma ma har in akwai abin duka kusa da kai ka dauko eh, abin duka ka ce zaka eh, wani lokaci ka ga dukan ma zama gani mai tsanani wanda zai iya cutarwa a ana nadama daga baya matsalan shine a lokacin fa yaron yana ji da waɗansu abubuwa na karfi a tare da shi kuma yana ji da waɗansu tumuhat me za a ce ne ma'ana yana ji da waɗansu abubuwa da tarnaki na yawa na tunani yana ji abubuwa da yawa eh. wato mene kamar a ce wayoyi suna tocin a kansa <laughs> ma'ana yana tunani daban-daban tunani kwakwalwarsa tana buɗuwa ta budu a ta fara buɗuwa a lokacin to kuma a lokacin a lokaci guda fa hmm. yana da karancin hankali ma'ana hankalinsa bai nuna ba a hmm. lokacin ma'ana irinsa ne sai ka ji an samu wani abu sai ka ji an ce ai wani yaro ya ya yi fada da ubansa misali ya daki babansa eh. ko a ce matakin farko a yayansa ne suna fada da eh, yayan ya yi kokarin hana shi eh, yau ya nuna cewa cewa shi fa ba zai yarda ba in kada kin zan rama nan da nan sai kaga an fara to in uban ma ya dauki irin wannan salon shi ma zai iya faruwa da shi iya masa haka ka gani wani lokacin a makaranta mm. sai kaga an samu yaro ai yayi fada ya yi kokowa da malami yawo malami ya da kishi shi ma ya rama mm. to inda za a bi salo eh, irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake mu'amalanta eh, masu kuskure tun daga farkon ma ba za a kai ga haka ba za a kai ga haka ba to babban abu dai shine mataki shine mutum in ya dauki matakin tausasawa mm. da kuma bin al'amura ta yadda suka dace da sauki mana in za a magance abu yanzu misali ina laifi mm. idan yaro misali yana da irin jin waɗannan abinan din a kansa mm. shi kenan ka zo ka zaunar da shi ka ce ne kai ko ya za a yi kai haka mm. ai kana ga bai kamata ba yanzu wannan sai ya tuno mini wani hadisi wancan hadisin wani matashi kawai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah kamin izini in je na zina to to matashi ne ya taso eh, eh. menene tashe eh. menene Shi ne me abin din balaga da kafa faɗa tashan balaga tashan balaga eh. kawai shi kyan sai zo ya rasu da kamin izini in je in je in yi zina hmm. manzo Allah sallallahu maimakon yanzu kaga ka sauwara eh. wannan cewa in a ce yanzu <laughs> misali yaro ne eh. ya zo ya samu babansa ko kuma babbansa ko wani dai wani shugabansa haka ya zo ya ce ina so kamin izini ni gaskiya zan je na na yi zina hmm. ai kaga kai baka da hankali ne ani wannan rashin rashin kunya ne eh, rashin mutunci ani zaka ido na eh, ka zo ka ga min wannan abin kan to amma manzo Allah sallam yayi sallallahu alaihi wasallam yayi mm. saboda ka duba zamu fitar zamu je mm. irin kyakkyawan koyarwa mm. cikin wato cikin kwadaitarwa kuma tare da rangwame da sassautawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya zo sai ya dafa kafadan yaron nan ya dafa kafadansa shikenan sai yake cewa shin zaka yarda a yi zinana a yi zinan nan da mahaifiyarka to kaga ya dawo da eh. abun ya dawo mai tunanin shi eh, cikin eh, ka tuna kanka kaga take zai ji abun a'a kamar ya shiga taitayinsa shin ka yarda wato za ka yarda a yi da zan da mahaifiyarka na'am sai ya ce kai ya ce a'a ya ce shin za ka yarda hmm. a yi da yarka hmm. sai ce a'a shin za ka yarda a yi zina da yar uwarka mm. Shaƙiƙiya ko kuma ma'ana yar uwarka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma mm. eh, yar uwarka dai mm. sai ya ce a'a shin za ka yarda a yi da babaninka yar uba ko kanuwar uba ya ce a uman kafa eh. ma'ana yar uwar uwa eh. ya ko kanuwa ya ce a to shikenan sai yake cewa to ai in na maka izini ka je ka yi zina to fa wacce za ka je ka yi zina da ita din ne ta yi uwar wani ce ta yiwu yar wani ce eh. ta yiwu e, yar uwar mm. wani ce ta yiwu goggo ce babani ne ta wani ko mm. kuma uma ta wani mm. a nan kawai shi kenan sai nan da nan manzan Allah ya gamsar da shi kawai sai ya ji na cewa a'a shi kenan shi ya haƙura ya haƙura ya fasa tun daga yanda dalili a hankalce ka gani yawa hiwar eh. abin da suke kira tattaunawa mm. ka gani kaga manzo Allah sai tattauna da shi sallallahu alaihi har ya gamsar da shi mm. nan da nan sai ya karbi abin din kuma ka duba cikin tausasawa tunda me yafi wannan tausasawa ka zo ka dafa ka fara mutum ba irin ka gani ka zo ka dafa ka wadansa ka ce kaza ka in wani malamin ne ma aka tambaya ashe kai fasiki eh kaza kaza ashe kai kaza ne shikenan shikenan daga nan ya bata abu ya bata abin eh to ka duba irin koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tausasawa da wato yadda yake bin salo mm. wato salo mai kyau wajen koyarwa da kuma yadda yake bi wajen gyara kurakurai mm. da suke faruwa eh. to wannan kenan malam kaga dai mm. irin waɗannan abubuwa da muke ta kawowa eh, amfani shi ba wai eh, mu ga annabi ga yanda yi ba mu ji mamaki mu ji fashewa shi annabi ne a manufan shirin mu nan shine mu ga cewa shi annabi ne kuma shi ne mm. Allah ce mai koyi da shi kuma manufan wannan shiri namu kenan mu rika ɗauko abubuwa wanda suke na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam don mu koyi da su su zama madubi su su zamanto shi irin su ne mm. muke yawa kwarai to Allah ka ba mu ikon yi mala amin amin amin amin sai abu na gaba ko abun nan na rufi kenan ya kare a maganar tausasawa eh, kusan ina ga lallai mun kawo eh. misalai da za su iya bayyana wannan a baya ka mana eh, maganar mm. kwaɗayin da annabi ke da shi da na karantar da al'umma yanzu kuma sai abin da ya shafi kai mana bayani kan tausayawa da tausasawa to na san malamai da yawa sukan mm. Mm, irin abin da ya shafi kaman akan kawo irin tawadu'i annabi ga shi dai malami ne eh, shi ne mafificin mm. halitta eh, Allah ya zaɓe shi mm. zaɓi cikin zaɓi eh, cikin zaɓi cikin zaɓi ya zaɓo shi mm, to amma kuma na san akwai mawuzu a littattafai da wallafe-wallafe da aka akan kaskantar da kai da annabi ke kankantar da kai to a cikin abin da ya shafi fagen karantarwa shi ma akwai wannan sifa ta annabi sallallahu alaihi wasallam eh haka hmm. eh kwarai kuwa lallai kamar yadda muka sani kusan za mu iya cewa zan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wasu kyawo dukkan kyawon halaye na'am to halayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tunda halinsa ne gaba daya mm. tunda halayen manzon Allah gaba daya alqur'ani ne kamar da Aisha radiyallahu anha ta faɗa mm. ko gaba daya to kamar yadda muka sani ya daga cikin kyawawan halaye akwai at-tawadu mm. ma'ana kaskan da kai kankantar da kai mutum ya iya eh. yawo mutum ya zama mai kaskantar da kai mai saukin kai ko ya zama ta yadda mana mutum ba shi da girman kai eh, ba kuma ke nuna rashin girma ba ba rashin yawa kuma baya kuma kore girma girma ko eh. mutum yana da girma yana da izza yana da haiba yana da kwarjini amma kuma duk da kuma mutum ne mai saukin kai ba shi da girman kai na'am ma'ana me girman kai ai mun riga da mm. mun san girman kai shine me rena mutane da kin gaskiya kin mm. gaskiya da rena mutane shine girman kai ko ba haka ba mm. ma'ana misali ka san abu kaza ko a ce ma kaza ne gaskiya ka fatali da shi ka dauka ki daukan gaskiya ɗaya kenan na biyu ko kaza ne kuma ka rena mutane kai kana mm. ganin mutane ko mutum ai kai baka kai ka gaya min ba ko kai ma'ana rena mutane to sai ya zama kishiyan girman kai kuma shine tawadu annabi sallallahu alaihi wasallam kololuwa ne wurin girmama wajen tawadu eh. ma'ana wajen girmama mutane eh. ma'ana baya rena mutane kuma an san gaskiya yawwa gaskiya kuma dama shi ya zo da shi yawwa manzon Allah sallam shi shine ma mai gaskiya shi ne ya zo da gaskiya daga wurin Allah madaukakin sarki ka gani hmm. to sa'annan nan kuma haga dadin daɗawa kuma shine baya kai ko mai kuskure na'am ko yanzu misali inda zamu duba kissoshi yadda mushrikai suka yi ta mu'amala suka mu'amalance shi sai ka yadda yake musu raddu fi'il yadda eh. yake mayar musu da martani eh. sai ka babu girman kai a ciki ka gani ka gani duk da cewa su sun zo ne fa da sabanin gaskiyar mm. amma shi kuma yadda saboda halinsa ne ɗabi'a sai mm. to haka hatta cikin karantarwa da ya shafi karantarwa hatta cikin karantarwa haka eh. annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba shi da eh. girman kai to dan malamu ƙara eh, daɗa karrabo abin mu motsa da shi kusa zaka ga ah, duk da yake dai mm, zaka kawo misalai da yanda annabin yayi amma da kyau mu dan hararo dan yanda muke mm. a rayuwar mu a yanzu a al'ummar mu zaka ga malami ne <laughs> haka ya sha ilimin da mm. sauransu kuma yana mm. da hirs eh, akan ɗaliban kuma yana tausaya amma kuma eh, abin da ya shafi eh, abin nan kankan da kai da sauransu kullum za ga yana raina ɗalibai in gaskiya ta zo saɓanin shi abin da ya ce sai ka ga ana ƙoƙarin kaucewa ko a yi tawili ko abin da sauransu to muna so mu ji misalai <laughs> daga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lallai akwai misalai da dama eh. daga ciki wani babban misali da zan iya ambata wanda akwai abin mamaki sosai a cikinsa eh. wato akwai hadithin abu rifa'a radiyallahu an wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mm. ke bada labarin cewa wata rana ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mm. kuma a lokacin manzon Allah sallallahu yana yin hudu ba ne mm. yana jawabi yana bayani wa mutane kawai sai ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai yake cewa ya manzan Allah hmm. sallallahu alaihi wasallam ni bako ne gani na zo ni bako ne eh. na zo ganin bako ya zo yana tambaya akan addininsa hmm. ya zo yana tambaya akan addininsa hmm. bai san addininsa ba ya eh. manzan Allah ka yi masa bayani mu duba yanayin Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba yana jawabi wa mutane eh. yana cikin yi fa ba wai ya gaba bane yana cikin yi wani hali ne yawa ka gani kawai sai ganin wani mutum ya zo masa mm. ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam ganan ni bako ne mm. bako ne na zo na zo ina so ka bayani eh. akan addini na ka san da ni ni bako ne ban san addini na ba ka min bayani mm. yanzu don Allah misali me muke tawakku'i ma'ana me muke tsammanin zai faru eh. misali inda misali ɗaiɗaikun mutane ko in ce gama garin ko sauran eh. mutane ne kaga ai nan da nan la'alla cikin abin eh, wani zai tafi kai zauna malamin ya magana yi magana za a samu ne daka mai tsawon da zai razana shi ya zama bai masan abu kwarai eh, kuwa hmm. to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fiskanci wannan bawan Allah Abu hmm. Rifa'a manzo Allah sai ya fiskance shi sai ya bar huduban nan da yake wannan jawabin da yake wa mutane gaba ɗaya sai ya bar shi kawai shi kenan sai ya zo wajensa hmm. ya taho wajen shi wannan bawan Allah ya taso eh. daga kan mimbari daga mimbari sai aka zo masa da kujera har yake cewa ma shi yana kujeran ma kafafun kujeran hmm. na karfe ne ma'ana aka kawo manzan Allah dai kujera hmm. ya zo ya zauna to a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara bashi karatu ya fara bashi ilimi har yake cewa waje ala allimuni mimma allamahu Allah manzan Allah kawai sai ya fara bani ilimi yana ta koya mini ilimi yana koya mini karatu hmm. mimma allamahu Allah daga hmm. ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi daga ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi ma'ana ka duba in muka duba eh, yanzu ka duba yadda wani ibara ka gani ka duba yau taso wanda yi eh, tun da muna magana ka gani kankan da yau kankan yawa kaga ya taso ya zo gare shi to matso nan zo nan yawa eh zo amma bai yi haka ba ya taso da kansa ya zo wajensa sa'annan kuma kuma ka duba ka duba ibaran mm. ta abirin waja ala yu'allimuni mm. ka duba yanzu yadda misali waɗanda misali suka yi fahimtar ta'abiri na larabci eh. yadda za ka fahimci ma'anar waja ala allimuni ma'ana nan da nan sai ya fara kawai sai allimuni sai ilmantar da ni yake eh. mana za mu dauki za mu sauwar kamar abin ya ɗan ɗau lokaci irin na ta kuma ya karanta da sha'awa da yawa mm. irin kaza kaza abin da ya shafi tauhidi kaza ake bukata yi imani da Allah ka yi imani da Allah shine abin bauta shi kadai shine kaza kaza sa'annan mm. kuma sallah sa'annan ma'ana waje ala yu'allimuni kamar mm. ya dau abinin ya karanta da shi ko mu mm. duba ma yanayin mana musamman fa aka masa kujera ya tsauna ka duba yanayin fa kware akwai kankan da kai kuma ba tare da zubar da girma ba eh, kuma da ya nuna ya bada eh. hankalinsa gaba ɗaya zuwa ga wannan bawan Allah ya ilmantar da shi mimma Allah mm. to kuma daga nan fa ka duba fa shikenan bayan ya gama bayan ya gama masa bayani ya gama karantar da shi ya masa karatu darasi to sa'an nan kuma sun ma'ata khutbatahu sai kuma mm. koma kan hudubarsa mm. sallallahu alaihi wasallam wato karin magana sahabbai sun ga al'amura annabi dai gashi shine a cikin su shine mafificin halitta eh, amma kuma ka duba yadda yake musu mu'amala yadda yake yake mu'amalanta yanzu don Allah wannan aka ga kimma eh. fit tawazu ma'ana wannan kololuwa ne wajen tawazu wajen kaskantar da kai a mm. ce kana yin kana hudu ba fa mai tambaya ya zo sa'an nan kuma ka bar hudu ban ka tashi ka je wurinsa mm. ka zauna ka karantar da shi ka biya masa bukatansa na ilimi da yake bukata mm. sa'annan kuma ka dawo ka zo ka ci gaba fa'atan maha akhiraha kuma a hakan kuma bayan ya gama ya zo kuma ya kammala hudubar gaba da har karshe to kaga wannan babban misali ne da zai nuna mana eh. wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da tawali'u mm. yake da kaskantar da kai wajen wato wajen koyarwa hmm. ka duba wannan hadisi din to malam ah, eh haka da kyau yana bukatan eh, shi abin da ya shafi hmm. kankan da kai ne eh, sosai ah, so da yawa hmm. wasu sukan kuma kankan da kai din eh, haka ya zamanto an zubar da girma misali to kaga kenan akwai bukatan ya zamanto akwai daidaito kankan da kai ne kuma ba tare da zubar da girma ba misali eh haka eh lallai ai wato in muka duba musamman wato kalmar tun da ai tawali'u muka ce eh. shi tawali'u wato asali ma yana kasancewa ne ga wanda aka san eh yana da girman eh. yana da girman musa sai yake take tawali'u eh. ma'ana yake bayi bayi alfahari da girman baya nuna girma din ko ba haka ba mm. to don haka kaga kenan lallai kuma hakan ba zai sa ko mutum a ce ya zubar da girman nasa ba lallai yana da kyau a ce a fahimci kuma fa ba ana nufin wai zubar da girma ba ne eh. haka din ko kuma a ce mutum ana nufin ko mutum ya yi abin da zai zubar da eh, girman sa to so da kuma zaga su kuma bangaren mutane eh haka idan mutum yake yana ya zama to mai girma ne kuma eh, yana kankar da kai yana sai ka ga kamar sun samu dama wane fa ya shigo cikin sa'a ne ko misali a'a ya kamata su ma mutane su ka fahimtar cewa yawwa kankan da kai ne wani fa yana da eh. girma a cikin mu sosai mutum ne mai daraja eh. mutum ne mai ilimi eh, Allah ba shi matsayi kaza amma kuma gashi kaga wannan ne zai ja su ƙara girmama shi a ransu da yawwa sosai ma'ana su fahimci abin yadda ya kamata ma'ana su fahimci cewa mm. wannan abin da ya fa ya hakan aiki da ilimin ne kuma kar su manta ma'ana suna kallon eh. darajar da Allah ya bashi na ilimin nan eh. tunda ai mun riga da mun sani Allah madauki darajar da Allah madaukin sarki ba masu ilimi ko hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun hmm. inna ma yatadhakkaru ulul albab mana ba su daidaita ba mana masu ilimi fa ba su taba daidaituwa da marasa ilimi ko Allah yake to inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama hmm. malamai sune kimma ko sune warasatul anbiya sune magada annabawa hmm. to don haka malamai suna da wannan daraja din don haka kar misali mutane su ɗauka cewa in sun ga malami yana da tawali'u hmm. yana yana sakewa da mutane hmm. yana yana mu'amalantansu hmm. to kar kuma su zubar da wancan matsayi da yake da shi na ilimi eh. da Allah ya ɗaukaka shi da shi eh. kar su zubar da wannan su ce kuma bari kuma su buɗe ƙofar reni eh, don akwai waɗanda suke da wannan so da yawa wasu da suke rika girman kan haka suke sa ma kansu jiji da kai sukan kafa hujja da cewa ai mutum ya nuna cewa zai tawadu to mutane za a za su rena shi ni sai in wulakanta mutum yau to kaga to ni ban kansar raini misali to kaga sai mu fahimci kenan ashe hanya mm. madaidaiciya ita ce tsakatsakiya yawa tsakatsakiya mm. ma'ana ka zama mai tawali'u mm. tawali'un nan kuma naka ba zai sa ka wulaƙanta matsayinka ba eh. ma'ana wannan falala da Allah ya yi maka na ilimi eh. to ba zai sa ka wulakanta shi ba sa'an nan kuma tawali'un naka ba zai sa ka girman kai wa mutane yau don haka kenan kaga shi wancan wanda zai yi zaton cewa ai in yi tawali'u mm. zai sa a rena shi kaza kaza da sauransu mm. lallai sai mu ga cewa lallai sai mu ce kamar maganan ba gaba ɗayanta ne za a ce haka eh, take ba idan mutum ne ya yi abin da za a raina shi amma matukar idan mutum zai yi tawali'un mm. na hakika irin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi eh. to ba za a raina shi ba sai ma a ƙara girmama shi mm. sai ma a ƙara girmama shi mu duba irin da manzan Allah sallam yake da sahabbansa ka duba irin tawali'unsa yadda yake tawali'u hatta ma yara eh. hatta wa mata mace ce fa za ta zo wajensa saboda wata bukata eh. manzo Allah sallam zai bar sahabbai ya tashi ya je ya saurare ta mm. ya je gefe ya je ya tsaya ya saurare ta ta gama duka bukatanta in tambaya na ilimi ne in tambaya ne na bukata mm. in kuma in su matsaloli ne take so a warware in bukata ne ko irin na abinci ko wani abu mm. manzo Allah zai saurare gaba ɗaya gama biya mata bukatanta sa'annan kuma ya dawo ka gani haka eh. yara ya eh. duba yadda ya ta mu'amala da yara irin su Anas bin Malik ko wanda ya wanda ya zama mai hidima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba sauran yara hmm. irin su Abdullahi bin Abbas hmm. da makamantansu yadda manzon Allah ya rayu da su yi ilmantar da su hmm. ko kaga duk wannan yana gwada mana me tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma amma duk da haka kuma me eh. suna ganin haibansa da kwarjininsa ko wanda in suna zaune a gabansa fa ya kai ga kai ka ce wato tsuntsaye ne suka a zaune a kan waɗannan sahabbai eh ma'ana tsuntsu zai iya zuwa ya zo ya zauna a kansu ya gama abin da zai yi eh. ya tashi ya tafi eh. ma'ana wannan ba Allah bai yi motsin da har zai ta zai tashi wannan tsuntsun ba kuma aka gama shi asali tsuntsu bai zuwa ya hau kan abu sai ya tabbata wannan abu nitsatse ne baya amincin da yawa eh ma'ana kamar za a iya cewa abin da abin da baya motsi haka eh. ko akwai amincin da ba za a iya kama shi yawa to shine zai zo ya abina to kamar haka kaga kenan kaga ka duba malam yadda za a sosai kaga wato matsalan shine duk da cewa mm, abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa mm. gaskiya tsakanin da Allah wato wani matsayi ne na musamman eh. tunda matsayin annabta din eh. da matsayin sahibtar manzon Allah din duka matsayi ne na musamman na girma yawa shi yasa zamu ga inda zamu yi bayani mu fahimci abu to eh. sai mu kuma kamar dan wahalansa a cikin al'umma gama gari eh. na yanzu saboda me saboda dukansu mutane ne waɗanda eh. Allah madaukakin sarki ya zaba ya hmm. darje to amma dai malam ai kaga <laughs> kwaikwayo ne ake so dan kwatanta fattakullaha mastata'tum eh ba zai a ce an an yi daidai da annabi ba eh, da sahabbai wani lokacin da in kana bayanin abun ne sai kana ganin tasawurin yadda al'amarin yake gudana dacewa tsakanin malamin da ɗaliban wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaliban nasa yadda aka samu dacewa to ai karan manta ba shine abin da Abdullahi dan Mas'ud ke faɗi ba mm. cewa Allah maɗaukin sarki ya duba zukatan bayi da ya duba sai ya ga zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi tsarkin zukata mm. sai ya zabo ta in an ce bayi fa ana nufin gaba ɗaya tun da kan annabi Adam har mm. ƙarshe har ƙarshen duniya to eh. sai ya zabo shi sai ya ai sai ya ware shi ko sai zaɓe shi zuwa ga annabta da manzanci eh. sa'an nan bayan nan kuma mm. sai ya duba zukatan sauran mutane mm. yakin sai ya ga zukatan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama eh. sun fi tsarki sai ya zaɓo su mm. sai ya haɗa su ya sanya suka zama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don su zama masu taimakonsa eh. su zama waziransa to kaga a takaice mutane ne na musamman eh. to amma kuma duk da haka fa Allah madaukakin sarki ya wajabta mana ne me koyi da su dan san dama abin da yasa aka zabo su kenan yawwa shine don su zama kudwa dan su zama fitila ne kwarai kuwa yawwa dan aka ce abu ya zama fitila za ga duk inda aka je a wuri shi ake gani shi ake gani saboda eh, idan ba shi za iya cin karo da wani abu za iya fadi za iya tuntsirawa da sauransu kwarai kuwa to don haka mm. kaga kenan ashe ka duba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke mu'amalantansu da bi kullu tawadu Mm. ma'ana yakan kaskantar da kai ya biya bukatan mai bukata mai neman ilimi ya ilmantar da shi mm. mai neman mai tambaya mai matsala mai mm. shakwa koke-koke wani kaza in ma shakwa koke-koke in tsakanin makwabci da makwabci ne a tsakanin miji da mata ne iyalai eh, da sau duk irin waɗannan manzon zai saurara musu ya abinan ɗinsu ya saurare su don haka kuma kullum saboda wannan tawadu'un nasa kullum ko ganin girmansa suke yi yawwa to don haka shi yasa a yau duk malamin da zai kasance cikin al'umma mai tawali'u mai kaskantar da kai hmm. mai iya mu'amala da kowa hmm. mai rafku mato mai sassauci da iya bi da mutane eh. to za ka samu duka mutanen nan suna ganin girmansa hmm. a cikin mutanen da yake cikin suna ganin girmansa suna ganin darajarsa nan da nan za a ambace shi za ci ai malam wani kam san barka malam wani Allah saka masa mutane ne mai saukin kai in hmm. kana da tambaya zai ma bayani zai gamsar da kai zai saurare ka ba eh. zai taba wulakanta mutum ba ba zai taba cin mutuncin ka ba hmm. ba zai abin nan ba cikin magar to lalle waɗannan hmm. siffofi ne duka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kamata mu yi koyi to mallam wannan abin da ya shafi tawalu kenan eh, na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani misalin kamar haka misali eh, ko ku mu tsallaka gaba mu lalabo wani akwai misalai da yawa amma babu laifi za mu iya mu ci gaba to akwai gaba ko in ce <laughs> wani salo da malamai eh. suke cewa eh, misali zaka ga hmm, idan malami ya kware sosai eh, zai zamanto hmm. ya fahimci tambayan hmm, mai tambaya sannan kuma har ya ba shi amsan tambayan shi ya kuma ƙara mai wani abu da bai tambaya ba amma kuma yana buƙatan shi shi lallai na fahimta imma dai ya zamanto wannan tambayan da ya yi. akwai abin da ya fi shi muhimmanci eh, sai a bashi amsan tambayan kuma a gaya mai abin da ya fi wannan eh, muhimmanci ko kuma eh, wani abin daban shin a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shine madubinmu da za mu duba kuma da akwai malamai akwai Eh, masu tarbiyya da sauransu duk akan samu tambaya a cikin abin da ya shafi karantarwa eh, abin da ya shafi eh, tarbiyya da sauransu to amma dai kaga wannan nukta ce mai muhimmanci to amma dai ana nuna mun lokacin da ya kamata mu dan tafi hutun rabin lokaci to amsan wannan tambayan zai zamanto mu duba mu ga akwai ta a rayuwar annabi eh, daga baya in mun da hutun Allah da eh, sai mu duba wannan eh, to jama'a masu kallon mu da saurare muna fatan kada a nisa za mu dawo bayan ɗan lokaci kaɗan za mu ɗora a daidai ina muka tsaya domin mu ci gaba da wannan maudu'i da muke tare da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh